An dai fara zaman kotun na yau dai cikin wani yanayi mai cike da tsananin jami'an tsaro. Tun daga fara zaman da misalin karfe 8 da minti 29 har zuwa karfe 1 saura minti 11 na ranar Alhamis din nan. A yayin da karshe dai an karkare da cewar kotun ta koli za ta sanar da ranar da za ta yanke hukuncin karshe. kan shari'ar gwamnan na Kano tsakanin gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP da a yanzu haka ke kan karaga sai kuma Nasiru Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC. Kotun dai ta kuma bayyana hakan ne a Alhamis din nan bayan zaman da ta yi na farko kan karar da gwamnan Abba Kabir Yusuf ya shigar gabanta wanda kuma da dukkan alamu zama ɗaya tal kotun za ta yi sai kuma yanke hukunci. Gwamnan na NNPP ya shigar da kara ne domin dai kalubalantar hukuncin kotun ɗaukaka ƙara, da ya tabbatar da hukuncin kotun sauraron kararrakin zaɓe da ta soke nasararsa tare da bayyana Nasiru Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar. A zaman na yau dai mai shari'a John Okoro wanda shine ya jagoranci alkalai biyar din da suka gabatar da zaman kotun a yau ya buƙaci bangarorin da ke cikin shari'ar da su samu matsaya kan ɗaya daga cikin ƙorafe-ƙorafe tara da aka ɗaukaka a kotun wanda hukuncin da za a yanke kansa zai shafi sauran ƙorafe-ƙorafen guda takwas ne baki ɗaya wato dai a fidda guda ɗaya jigo daga ɓangaren masu ƙara wato gwamnan Kano. Kano. Daga nan ne dai aka cimma matsaya kan cewa korafin da za a saurara shine wanda ake kalubalantar gwamna Abba Kabir Yusuf dan jam'iyya ne ko kuma a'a. A watan Nuwamba ne dai kotun ɗaukaka ƙara da ke zamanta Abuja ta baiwa tsohon mataimakin gwamnan na Kano Nasir Gawuna kuma ɗan takarar APC na gwamna a jam'iyyar ta APC a nan Kano kujerar gwamnan tana mai cewa shine ya lashe zaben tun bayan lokacin dai ake zaman ɗarɗar a jihar Kano inda mutane suka ringa fitowa suna zanga-zanga mabambanta kama daga 'ya'yan jam'iyyar ta NNPP da ke da mulki a halin yanzu a inda suka dinga gudanar da salloli na alkunutu da kuma zanga-zanga na nuna kin jinin abin da suka kira murɗiyar da ake neman yi musu har ma zuwa ɓangaren bangaren 'yan adawa wato jam'iyyar apc jam'iyyar da a halin yanzu ke fafutukar ganin cewa ta dawo mulkin na kano Idan dai za a iya tunawa a cikin watan Maris na shekarar nan da muke ciki ne hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta ayyana cewar gwamna Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP da ke da biyayya ga tsohon gwamnan Kano Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso shine ne ya lashe zaben na gwamna da ƙuri'u miliyan ɗaya da dubu sha tara da ɗari shida da biyu yayin da Nasir Yusuf Gawuna tsohon mataimakin gwamnan na Kano ya samu ƙuri'u dubu ɗari takwas da casa'in da ɗari bakwai da biyar mutumin da a zahiri ta fito ɓalo-ɓalo ke da biyayya ga tsohon gwamnan na Kano Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda a halin yanzu ke zaman shugaban jam'iyyar APC ta ƙasa. Yayin da kotun da yi ta yi wannan zama karo na farko wanda kuma da alama shine na ƙarshe na gaba kuwa hukunci za ta sanar. Ɗaya daga cikin lauyoyin jam'iyyar NNPP barista Bashir Muhammad Tudun Wuzirci ya ce sun gabatar da dukkanin abubuwan da ya kamata su gabatar gaban kotun. Yana mai cewa da yardar Allah kotun za ta tabbatar da zaben da mutanen Kano suka yi wa Abba Kabir Yusuf kamar da yadda barista Bashir Tudun Wuzirci gwamnati ya bayyana a nasa bangaren lauyan apc barista abdullahi adamu fagi ya bayyana cewa dukkanin bangarorin biyu musamman masu waɗanda suka ɗaukaka ƙara za su yi bayani na cewa kotun ƙasa ta yi kuskure ne ta yi daidai ba dangane da hukuncin da ta yi a cewar barista fage daga bangaren mu da aka ɗaukaka ƙara akan hukuncin da ya yi mana daɗi za mu yi bayanai mu nuna cewa hukuncin nan an yi shi daidai kotun ɗaukaka ƙara ta yi daidai mu ma mu zo da hujjoji su na shari'a a cewar lauyan na APC. Su ma masu ruwa da tsaki a jam'iyyar ta NNPP da APC a nan Kano suna ci gaba da yin tsokaci kan lamarin wanda a cewar Hisham Habibu dan jam'iyyar NNPP a nan Kano da kuma ke zaman shugaban gidan rediyon Kano ya yi fatan kotun da ta duba wahalar da mutanen Kano suka yi da ta yi watsi da tsarin da aka zo da shi da ake ganin sai an barar da zaben da al'ummar Kano suka yi. Su ma 'yan jam'iyyar ta APC irin su Aminu Mai Dawa Fage ya bayyana cewa suna ci gaba da addu'ar nasara kuma sun nemi jama'ar Kano su karɓi kowane hukuncin da kotun za ta yanke domin dai zaman lafiya da kuma ci gaban al'ummar jihar Kano baki ɗaya. halin yanzu dai a iya cewar kallo ya koma sama wai da shaho ya ɗauki giwa sauraron wacce rana da kotun za ta ayyana domin dai sanar da hukuncin ƙarshe wanda hukunci ne zai tabbatar da wane ne halastaccen gwamnan kano kamar dai da kotun ke ambatawa To yayin da ake tsaka da zaman kotun a Alhamis dinnan ne dai har wa yau, Majalisar Dattawan ƙasar nan ta amince da naɗin alƙalai sha ɗaya na kotun ƙoli, kwamitin majalisar kan harkokin shari'a da kare hakkin ɗan adam wanda sanata tahir manguno ke jagoranta shine ya tantance dukkanin alƙalan sha ɗaya a larabar da ta gabata tare da gabatar da rahoton a gaban majalisar a yau tun da farko dai shugaba tinubu ne ya aika sunayen alƙalan inda ya buƙaci da ta amince da naɗin nasu wanda kuma ƙungiyar shari'a ta ƙasa ta bayar da shawarar a naɗa su domin cike guraben alƙalan da suka mutu da kuma waɗanda suka je aiki cikin sabbin alƙalan da aka amince da naɗin nasu akwai mai shari'a Haruna Tsammani wanda ya jagoranci zaman kotun sauraron korafin zaben shugaban kasa na shekarar 2023 sauran da ya san haɗar da mai shari'a more a domin sai kuma mai shari'a jimai sanke sai kuma mai shari'a cidibere uwa da kuma mai shari'a cioma wasu iheme a halin yanzu dai abinda alkalin ke jira karɓar rantsuwa daga nan kuma a basu guraren zama a kotun ta kolin tarayyar ƙasar nan